This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa kakanin labarai. Tare da sallama, sojojin Kenya sun ce sun samu nasarar kashe 'yan tawayen Alshabab har su goma sha ɗaya kana sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagora ta ce ta kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen dan kungiyar alkaida nan da ke nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar libya yan tawayen kurdawa na kara matsawa kusa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke hannun kungiyar isis kanin labaran kenan yau ake kammala taron kungiyar haɗin kan afirka to ko me yasa aiwatar da matsayin taron na warware rikice-rikice kan yi wuya idan an je taron kungiyar haɗin kan afirka ɗin za ka ga kowane ɓangare kuma za a samu wasu ƙasashen da suke goyon bayansa to ko me su kuma 'yan jarida suka koya a taron bita a jas mu ji ta bakin wannan mu ji ta bakin wannan ba tare da mun nuna bambancin addini kabila ko siyasa ba sannan kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya inda a yau za a ji ci gaban kace nacen da ake yi kan wururun da ake zargin an yi kan diyar wani katafaren fili a Bauchi. Duk waɗannan sai an gyara zama an sha labaran duniya tukuna. Masu aure Assalamu alaikum. Sojojin Kenya sun ce sun samu nasarar kashe 'yan tawayen Alshabab har su goma sha ɗaya a wani harin da suka kai musu a sansanin sojojin Alshabab ɗin. sai dai sun ce su ma sojojin su biyu sun mutu a wannan harin wanda suka kai a jiya din rundunar sojar ta ce ta samu nasarar kashe waɗannan sojojin ne sakamakon hari da so kai musu a sansanin su na buware da ke gaban kogin lamu da ke kusa da bakin iyaka da somalia inda nan ne tungan yan alshabab din mai magana da yawan sojan ƙasar ta kenya kanar david obonyo ya ce cikin mutanen da so kashe har da wasu farar fata mutane biyu da ba gane ko su wane ne ba ya ce sojojin na kenya kuma suna nan suna ci gaba da neman 'yan kungiyar ta alshabab da aka yi imanin cewa suna cikin kunkurmin daji kanar obanyo ya ce ko baya ga kashe 'yan kungiyar ta alshabab hau kuma sun kwace musu makamai da suka hada da bindigogi kira ak-47 guda goma sha uku da rokokin gurneti biyar da kuma gurneti takwas alshabab shabab wadda ta yi yunkurin kifar da gwamnatin kasar somaliya domin kaddamar da dokokinta na addinin islama tana yawan kaiwa kasar kenya hari domin kenyan ta shiga sauran kasashen kungiyar tarayyar afirka na samar da zaman lafiya a kasar ta somaliya daya daga cikin hukumar daya daga cikin mummunan harin da kungiyar ta kai a kwanakin da suka gabata kuwa shine lokacin da wasu 'yan kungiyar ta al-shabab suka kai hari a wata jami'ar da ke kasar ta kenya inda suka kashe dalibai har su 148 To sojojin haɗin gwiwar da Amurka ke wa jagora sun ce sun kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen ɗan ƙungiyar alka'idan nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar Libya. Wanda kuma yana da hannu dumu-dumu a wajen wa inda ake wa ajiye wato inda ake ajiyar iskar gas hari a ƙasar Algeria a shekara ta 2013. Gwamnatin ƙasar Libya wadda duniya ta amince da ita. ta ce harin da aka kai wa sansanin na 'yan alka'ida ya yi dalilin mutuwar muktar a ranar asabar ɗin da ta gabata a gabashin ƙasar sai dai ma'aikatar tsaron amurka ba ta ba da tabbacin mutuwar wannan ɗan talikin ba mai magana da yawon ma'aikatar kanar steve warren bai ba da cikakken bayanin wannan harin ba sai dai kawai ya tsaya akan cewa harin ya yi nasara matuƙa gaya bai ce ga yadda harin ya faru ba ko kuma jiragen wato marasa matuƙa nawa ne suka yi amfani da su ko kuma makamai masu linzami nawa suka cilla ba a wani lokaci can baya ma'aikatar ta tsaro ta yi alkawarin ba da tukuicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanin yadda za a cafke belmoktar mai ikirarin shan jinin bataliyan abokan gaba jami'an amurka dai sun zargi wannan dan talikin da jagorantar harin ta'addanci a shekara ta uku wanda ya yi musabbabin kai hari a ma'ajiyar iskar gas ta kasar algeria kuma mutane 37 ne suka mutu sakamakon wannan harin kuna sauran labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc 'yan tawayen kurdawa na ƙara matsawa kusa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke hannun ƙungiyar isis da ke kusa da syria a bakin iyakar turkiya nasarar sake karɓe yankin tal abyad zai haifar da babban cikas ga ƙungiyar ta isis domin ko ba za su samu damar gittawa da abinci ba da sauran abubuwan bukatunsu yanzu haka dai dubban fararen hulan syria ne suka gudu suka bar wannan yankin domin tsoron barkewar mummunan fada tsakanin kurdawa da ƙungiyar ta isis haka kuma da yawan 'yan kasar ta siriya ne suka samu damar shiga turkiya bayan sojojin kasar na turkiya da farko sun hana su shiga bayan sun bar su na hanna wani tsawon lokaci a jiya lahadi wani dan jarida ya ce ya gane wa idanunsu da yawan sojojin da ke bakin iyakar kasar ta turkiya sun bai 'yan gudun hijiran sun shiga kasar sai dai kuma wani dan uwan shi dan jaridan ya ce ya ga sojojin sun hana 'yan gudun hijiran shiga kasar ne sai da suka haura ta katanga wannan faɗan dai ya tilasta mutane sama da miliyan guda 'yan ƙasar siriya shiga ƙasar ta turkiya abinda shugaba recep tayyip erdogan ya bayyana damuwarsa na cewa wannan lamari na 'yan gudun hijira sai ƙara muni yake yi haka kuma ko a jiya sai da ya bayyana cewa ƙungiyoyin kudawan nan guda biyu wato democratic union party da kurdistan workers party suna iya samun matsuguni a bakin iyakar ƙasar ta turkiya da siriya tun da daɗewa ne dai kudawa suke ta yakin sarika noke a kan kasar turkiya da sunan suna neman samun 'yancin kansu domin kafa kasar kudawa mai cin gashin kansa mr erdogan ya ce ya yi imanin harin saman da amurka ke wa jagoranci na iya yin dalilin samarwa kudawa nasu yankin wani alkali a kasar afirka ta kudu ya baiwa shugabannin ƙasar umarnin cewa kar su bari shugaba umar albashir na ƙasar sudan ya bar ƙasar bayan kammala taron ƙungiyar tariyar afirka wanda yanzu haka ake yi a ƙasar ta afirka ta kudu wannan umarnin ya biyo bayan umarnin da kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hek ta bayar ne na cewa a tsare shugaba albashir ɗin bayan kammala taron alkali hans fabrius ya ce an haramta wa shugaba umar albashir na sudan da ya bar ƙasar ta afirka ta kudu sai har an samu tabbacin hakan sai dai a waje ɗaya ku ministan harkokin wajen Kasar ta sudan kamal ismail ya ce shugaba umar zai dawo gida ne bayan an kammala zagayen farko na taron duk da wannan umarnin da aka bayar na cewa a tsare shugaba umar albashir sai dai ya shiga cikin jerin shugabannin kasashen da ke halartar taron wato wannan taron sa'ilin da suke ɗaukar hoto a johannesburg a jiya lahadi sai dai kuma a sakon tita da jam'iyya mai mulkin kasar ta afirka ta kudu ta aike da shi ta duniyar gizo ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kalubalanci wannan umarnin da aka bayar a kan shugaba umar albashir jam'iyyar ta ce an baiwa duk wanda zai halarci wannan taron damar cikakken 'yanci da kariya. To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Batutuwan tsaro da dambarwar siyasa a nahiyar Afirka ne suka rinjayi maudu'in taron kungiyar tarayyar Afirka karo na 25 wanda za a kammala yau dinnan a birnin Johannesburg na Afirka ta kudu. kuma jiya shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci wani zama na kwamitin tsaro da zaman lafiya na kungiyar wanda don haka ne ma masana ke ta bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin wannan kungiya ta au daga kanan dabo ga wakilinmu mahmud ibrahim kwari da rahoton Tun a jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shugabanci taron kwamitin tsaro da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka, inda aka tattauna matsalar tarzomar Boko Haram da ta shafi kasashen Najeriya da makwabtanta Kamaru da Chadi da jamhuriyar Nijar. Haka kuma a yayin zaman kwamitin an taɓo rikicin siyasa da ke wakana a kasashen Sudan ta kudu da Burundi. Tuni dai masana da sauran masu kula da al'amura ke bibiyar zauren taron na kungiyar ta EU. kuma har ma sun fara tsokaci game da batutuwan da ke gaban mahalarta taron farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayar kano masanin diplomasiya ne shi dai matsalar siyasa da tsaro ba a raba su kamar hassan ne da usaini amma a ce kungiyar haɗin kan afirka ta warware misali batun tsaro a nan najeriya wanda wannan boko haram shine yanzu abin da yake gaba-gaba sai dai ta taimaka misali kamar yadda shi shugaban ƙasa ya ce kudaden da ake nema akalla zai kama dala miliyan 100 don haka kaga ba zai yiwu a ce najeriya ita kadai ba ce za ta iya ba da wannan kuɗi har wasu kasashen waje ma sun fara bayarwa na, na, na yamma ita kanta au din za ta taimaka sannan da kuma kasashen afirka A baya dai hukumomin Najeriya sun kashe makudan kudade da nufin murƙushe Boko Haram ba tare da kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. to amma kyaftin abdullahi adamba ko mai ritaya na cewa insha Allah a wannan karin za a yi nasara kwarai da gaske kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu saboda kasantuwar a wancan lokacin kowa ya san yadda gwamnatin take gwamnati ce wadda aka dan samu matsaloli haka daga shugabanci ko kuma makamancin haka amma a yanzu muna sa ran cewar lalle waɗannan kuɗaɗe da aka ce za a fitar za a yi amfani da su ta hanyar da ya dace insha Allah dangane da ko taron na kungiyar AU zai yi tasiri wajen warware rikicin siyasa a Burundi da Sudan ta kudu kuwa. Farfesa Kamil Sani Fage ya ce. Warware irin wa'annan rigingimun cikin gida sukan yi wahala. ba don komai ba domin akan samu wato bangare-bangare ne a cikin rigingimu kuma idan an je su taron kungiyar haɗin kan afirka ɗin za ka ga kowane bangare kuma za a samu wasu ƙasashen da suke goyon bayansa a wannan shi sa yawanci sai a yi abin da ake kira resolution an amince za za a kaza za a kaza amma wajen aiwatar da shi sai a kasa farfesa kamil sani fage kenan masanin diplomasiya a jami'ar bayero ta kano Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Allah ya Allah Allah, haɗa kanmu a kanmu so juna, yau ba sauran istimare, Afirka, Afirka, Afirkanmu, ‘yantattun ‘ya'ya zallarmu da ƙasa da ƙasa komai namu. Haka dai, a kuma gaida Mahmud. har yanzu dai game da batun na tsaro da zaman lafiya inda a jos headquarter jihar plateau ta arewacin najeriya aka shirya ma 'yan jarida taron bita kan yadda za su rika wato kauce ma ruruta wutar rikici da kuma yadda za su taimaka a samu zaman lafiya ga dai wakiliyarmu zainab babaji da rahoton Masana kan harkokin yada labarai sun kalubalanci 'yan jarida da su ba da karfi wajen yada labaran da za su haɗa kan al'umma don samun ci gaba mai inganci a Najeriya. A taron bita da cibiyar horar da dabarun gudanar da mulki da bincike kan zamantakewar al'umma tare da haɗin gwiwar hukumar ba da tallafi ta ƙasar Birtaniya ta shirya wa 'yan jarida na ciki da wajen Najeriya musamman waɗanda ke rahoto a wuraren da ke da tashin hankali. Masanan sun buƙaci 'yan jaridan ne da su gudanar da aikin su bisa imani da bin sharuɗan da aikin jaridan ya ƙunsa ta yadda za su kawo sasantawa a tsakanin al'umma. inda gideon barde tsohon dan jarida ne da ya rike makamai daban-daban har da na kwamishinan yada labarai a jihar plateau ya kuma gabatar da kasida a wurin taron dan jarida aishi daya daga cikin waɗanda sai an gina kasa tare da su game da kun sani akan ce wai su ne fani na hudu a rayuwar kowane kasa a cikin duniya bayan waɗanda suna shugabancin mulki da wanda suna yin dokoki da masu shari'a wata gefen rayuwa na dan mutum shine jaridanci to kaga suna da muhimmanci kwarai da gaske ta hada kan jama'a ta tabbatar da cewa ana samun zaman lafiya Shugaban cibiyar horar da dabarun gudanar da mulki da binciken zamantakewar al'umma Farfesa Isawa elihu ya buƙaci 'yan jaridan ne da su yi la'akari da rayuwar al'umma ta yadda za su kauce wa ruru ta wutar rikici yayin ba da rahoto. Ko yaya 'yan jaridan za su yi amfani da abin da suka koya a taron bitar? To sunana Hawa Abdullahi sarkin na Rabi kuma ina aiki da Unity FM Radio Jos. Da farko dai zan ce an koya mana yadda za mu dinga samo labaru ba ta yadda za mu dinga nuna son kai ba. Kowane gefe sai mu dauke mu ji ta bakin wannan mu ji ta bakin wannan ba tare da mun nuna bambancin addini, kabila ko siyasa ba. Kin ga wani lokacin idan ka rawaito labari kamar na faɗa in baka faɗi iya adadin mutanen ba sai a ce aika nuna san kai ko dan ba gefen ka bane wanda mu kuma a irin aikin mu bai kamata mu dinga faɗan iya yawan adadin mutanen ba na saboda hakan na ƙara hura wuta ne to mu kuma idan ba mu faɗa ba sai hakan ya zama mana kalubale kuma a wajen jama'a wanda mu kuma muna gujewa ƙara tada hankalin mutane ne sunana Tadiya Zilman shugaban kungiyar yan jarida marubuta labarin wasanni ta jihar plateau an faddakar da mu a matsayinmu na yan jarida yadda za mu kawo cuɗanya da haɗin kai a wannan ƙasa to amma waɗanne matsaloli kuma kuke fuskanta a matsayinku na 'yan jarida to babban matsalan shine in kana aiki a gidan jarida wanda ta gwamnati ce to sai abin da shugaban ya faɗa amma idan gidan jarida da ke zaman kanta ne kaga za ka yi aikin bisa tsari ba tare da tsoron za a kore ka aiki ba mataimakin gwamnan jihar plateau farfesa soni Theoden, ya ce gwamnatin su za ta ba 'yan jarida goyon baya don su gudanar da aikinsu yadda ya kamata mu za mu jawo 'yan jarida mu rike hannunsu mu yi tafiya tare akan maganan neman zaman lafiya jos to da muke da shi ne ko 'yan jaridu ku taimake mu mataimakin gwamnan jihar plateau kenan farfesa soni tioden zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria wanda ya dauke su mai wa wani To wannan haka ne yanzu kuma bari mu kaɗa wajen Ibrahim Alfa don ya gabatar mana da shiri na gaba. Sun bukaci mu je mu karɓi kuɗin ah, cek ne a envelope a rufe. Shi ne muka ce mu ba za mu karɓa ba sai mun ga bauta. nuna mana cewa wada su mu bi ka'ida kawai na gwamnati ba sun tona asiri. yawa ni ko ban karba ba cewa wasu sun karbi kuɗi mutum ɗaya ne ya karɓa wani direban tifa kuma naira dubu ashirin da bakwai suka bashi kuma in za a yi magana kan lissafin kuɗaɗen da suka ce dubu hamsin da biyar biyar sau ɗari biyu da hamsin miliyan goma sha uku ne da dubu ɗari bakwai da hamsin mu kuma sun bamu miliyan uku ƙasa da shi dukanmu saura miliyan goma sha biyar da dubu ɗari da tamanin da biyar shi kuma a kan filin waye aka aji. wannan wasu maganganu ne wadda ba mu gane ba jama'a assalamu alaikum a makon jiya babban sakatare na ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar bauchi da daraktan filaye na wannan ma'aikata sun bayyana mana hujjojin da suka sa aka shirya biyan ƙasa da naira miliyan uku ga wasu mutanen da suka mallaki fiye da rabin wasu filaye da aka ware kuɗi har fiye da naira miliyan talatin da ɗaya domin a biya diyya. A shirin na makon jiya, babban sakataren ya faɗa cewar an ɗauki matakan warware wannan saɓanin kuma abin ya zo ga ƙarshe domin har an biya wasu daga cikinsu. Mutanen da ke wannan ƙorafi sun ce wannan maganar ba gaskiya ba ce domin kuwa lallai an kira wani guda daga cikinsu aka ce masa su yi haƙuri su karɓi wannan kuɗi sai kuma su rubuto takardar neman ƙari domin su jami'an gwamnatin su bi musu sawu yau za mu ji ta bakin waɗannan mutane na ƙauyen firo da ke ƙasar ganjuwa a jihar bauchi waɗanda aka karbi filayen nasu domin faɗaɗa makarantar koyon harbe-harbe na jami'an tsaron cikin gida ta sss bari mu faro da kakakinsu buhari ibrahim bello wanda ya ce eh lallai an kira ɗaya daga cikin masu filayen da suka yarda da kuɗin da aka ba su a ɓoye a cikin ambulan domin a tattauna da shi. Shi Rabiu Abdulkarim ɗaya daga cikinmu ya zo ya gaya mana cewa darakta na SS ya zo har gida ya gayyace shi cewa akwai wani zama da suka kira dangane da wannan maganan biyan kuɗi tun da harkan ya shiga midiya sannan sun je sun zauna sun tattauna da su da suwa suka zauna sun zauna da mutanen ministry of land su famana sakatare darakta da shauransu da kuma darakta na sss da shauran kabinet ɗinsa shi ma sun tattauna akan cewa eh, abun da suka lura akan harkan biyan shine kuɗin da aka bamu ya yi kaɗan amma abin da suke so da shi ya yadda da wannan rabo ɗin mu karɓi naira miliyan biyu da wani abu da ake magana amma mu rubuto a rubuce su za su bi mana sawu har abuja a ƙara mana darajan filayen to da ya zo mana da wannan sakamako sai na ce mitin ɗin da aka yi ta yi da ni baya ma sun gaya mun haka ba mu aminta ba in dai adalci za su mana su raba mana kuɗin dangane da yawan yawan filin kowa iya yawan kuɗin da za su bashi in akwai wani ƙarin kuɗin da za a samu sai a ƙaro a zo a raba mana tare gaba ɗaya amma ba a sallami mutum ɗaya ba da kuɗi gaba ɗaya mu kuma a bamu wani kuɗin da ya saba da hankali a ce wai daga baya za a je a nemo ƙarin kuɗi. kana maganan matan nan ne ita an ce filayenta ta yanyanka ne ta sayar da shi kuma yadda yake ta sayar haka aka mayar mata da kuɗinta wato dubu hamsin da biyar biyar. Eh to wannan wani magana ne kawai ake ta faɗa don neman kare kai saboda matan da ake magana ta sayi gona opposite da inda wato ss ɗin suka ɗauka namu a hannuna ta hannun sarki ta biyo ta sayi gun da alkawarin da ta ɗaga wanda ta sayar musu a gun ss din nan ta mai da su tsallake bayan nan kuma muna da kofin takardu waɗanda suka sassai filayen abinda suka sayi fili a wurinta dubu arba'in da biyar ne amma ba shi ne abin da ya dame mu ba ma mu ma mun yanka filinmu don lokacin da muka yanka darakta ss ma ya zo saya ya sa muka ɗauko wani daga tsallake muka dawo da shi ɓangaren ss shi kuma ya koma can ya sayi filin mu abin da suka gaya mana doka na tsarin land baya biyan fili plot by plot yana biyan fili ne in hectares don haka mu yi haƙuri kuɗin bishiyoyinmu shine dai zama mafi daraja a filinmu kuma in aka je za a yi mana abin da ya kamata da a zo a ba mu kuɗinmu to da kuɗi ya fito ne kuma ake ta shirya mana wasu abubuwan da ba mu gane ba na cin ƙarfi da buɗe ido shine ba mu aminta da wannan ba muke bin duka hanyoyin da ya dace yanzu wannan batu da aka zauna ai an ce ku je ku rubuto me yasa ba ku rubuta ba dama ba mu muka rubuta kuɗaɗen da muke bukata a biya mu a wannan wuri ba su suka rubuta suka kai wa gwamnati gwamnati kuma ta yi furudin a biya mu yanzu su ce mu mu rubuto wannan wani abu ne daban inda har za mu rubuto sai a ce mu yi cinikin wurin nawa kuka saya nawa za ku sayar amma batun a ce mu yi rubutu wannan wata dabara ne ake so a yi mana ta 'yan boko kawai in muka kawo complain a ajiye mu gashi an samu canjin gwamnati da shauransu kuɗin da yake ƙasa shine muke bukata a raba based on percentage in kana da kashi sittin, a baka kashi sittin na kuɗi in kana da kashi talatin, a baka kashi talatin na kuɗi dangane da maganan da kuma shi sakataren ministry of land yake magana cewa wasu sun karbi kuɗi mutum ɗaya ne ya karɓa wani direban tifa kuma naira dubu ashirin da bakwai suka bashi saboda sunan mutum biyar ne kawai waɗanda suke da mallakan filin shine fatima abdullahi rabiu abdulkarim baban godi shamaki abubakar Sale Musa tare da shi wancan direban tifa ɗin sai Murtala Abubakar. Bayan nan babu wani wanda ya zo ya karɓi baucha a kuɗi. Kuma in za a yi magana kan lissafin kuɗaɗen da suka ce dubu hamsin da biyar biyar sau ɗari biyu da hamsin miliyan goma sha uku ne da dubu ɗari bakwai da hamsin. Mu kuma sun bamu miliyan uku ƙasa da shi dukanmu saura miliyan goma sha biyar da dubu ɗari da tamanin da biyar shi kuma a kan filin waye aka aji wannan wasu maganganu ne wadda ba mu gane ba biyu daga cikin mutanen na ƙauyen firo da suka mallaki waɗannan filaye ma sun yi magana da mu akan wannan al'amarin suna na sha kyawu bakar firo ya mallakan filin kan kya wajen fili na sarewa na ni ba sai na yi ba mallaka na ne yana da faɗin hekta nawa ya kai kusan hekta ɗaya to an ce nawa za a biya ka a'a ba su gaya mun kuɗi ba sai dai lokacin da suka zo suka kira mu sun bukaci mu je mu karbi ah, cek ne a envelope a rufe shi ne muka ce mu ba za mu karba ba sai mun ga baucha a nan wancan lokacin suka iya nuna mana cewa ba da su mu bi ka'ida kawai na gwamnati ba sun tona asiri yawa ni ko ban karba ba saboda ka kai ah, bukatan ka a kara ma kuɗin ne ko kuma dai me kake so eh, bukata na yanda a bi ka'ida yanda ah, filin kowa yake da so shine samu a biya yadda hakkin kowa yake a raba kamar yadda doka ya tanadar mm, nawa ne hakkin a'a ni ba zan iya sanin su ma'aikatan kasa da su su suka san ainihin kowane hekta su suka san darajar kudin sa yawa Su sun hada ku dukkan ku sun baku miliyan biyu suka bayar da da dubu ɗari uku da wani abu eh. alhali kuma kudin filin nan naira miliyan talatin da ɗaya ne da dubu ɗari tara da talatin da biyar aka ɗauki miliyan biyu daga ciki da dubu ɗari uku da hamsin aka aka ce za a bamu a hali kuma namu ya fi na abokin magana nan filin so somin taɓi ne suka baku ba wai sun kuɗin ba ne ga baki ɗaya ba su yi wannan bayanin ba to kai fa salu musa mutumin filo kai kuma ya batun ka yake akan filin eh, fili na dai sarewa ne da kaina na fi shekara talatin da biyar ina noma wannan guri kamar filin ka yana da faɗin hekta nan ya kai kamar hekta biyu da kaɗan abin da gudun nawa ke da shi. To me kake bukata? Ina bukata gwamnati abu tsari yadda ya dace yadda za a biya mu ɗin. Ka taɓa zuwa zaman da aka yi domin ku fahimci juna tsakanin ku da ita ma'aikatar filaye? Ni ba su taɓa gayyata na ba, ni kan ba su taɓa gayyata na ba Ba amma kana da batun kana da sanin batun maganan biyan kuɗi? Ina da sanin cewa sun ce za su biya mu to kuma a wajen biya ɗin ne kuma ya zama cewa gaskiya muna bukatan su biya mu gwargwadon yadda abin yadda eh, gwamnati ta sare abin yadda ya kamata to kana cikin wanda yake kuke kuke kalubalantar wannan batu a kotu kwarai ina ɗaya daga ciki ka taɓa zuwa zaman kotu na taɓa zuwa mutanen na ƙauyen dai sun ce a yanzu kotun da ke bin bahasin wani al'amari ita ce babbar fata a gare su cewar za a musu adalci sai kuma masu bin kadin wannan batu kamar wannan fili na ciki da gaskiya a madadin abdulhab muhammad wanda ya taimaka ga wannan shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar a huta lafiya to a gaida mai kahon karo babba yaya kuma batun yunkurin kama shugaban sudan shi dai batun albashir da kuma dai shugabannin afirka kuskure ɗaya suka yi tun daga farko saboda sun sa hannu na yarjejeniya sun yadda da wannan kotun duniya wanda kasashen yamma su sun yi wayo ba su sa ba To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kuma ga na Talatu ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice. to malam sojojin kenya sun ce sun samu nasarar kashe 'yan tawayen alshabab har su goma sha daya a wani harin da suka kai musu a sansanin sojojin alshabab din sai dai sun ce su ma sojojin su biyu sun mutu a wannan harin wanda suka kai a jiya rundunar sojan ta ce ta samu nasarar kashe waɗannan sojojin ne sakamakon wani hari da suka kai musu a sansaninsu da ke buwari da ke gaban kogin lamu da ke kusa da bakin iyaka da somalia inda nan ne tun ganyen alshabab din mai magana da yawan sojan kasar ta kenya kana david oponyo ya ce cikin mutanen da so kashe hadda wasu fararen fata biyu da ba gane ko su wane ne ba sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagora ta ce ta kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen ɗan ƙungiyar alkaidan nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar libya wanda yana da hannu dumudum wajen kaiwa inda ake ajiyar gas hari na kasar algeria a shekarar 2013 To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma mu na wannan lokacin wato Jin Hammond ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.